Jama'a Assalamu alaikum. Barkanmu da warhaka, barkanmu da sake saduwa da ku a cikin wannan shiri namu, inda muke karanto muku littafi mai suna Bardan Sadauki. Ni ne mai karanto muku Saminu Suleiman, wanda ake kira da Saminu Algaita. Idan ba ku manta ba, na tsaya ne inda nake baku labarin A yanzu haka su sadauki Hashimar sun samu damar karar da dukkanin dakarun nan kaf waɗanda aka turo domin su cire musu hanya. Yayin da na cikin gidan suka ga abin da yake faruwa suka arce suka shiga duniya tun kafin su sadauki hashimar su su gurinsu. Ba don komai ba sai dan sun san yau fa sai ta Allah shi yasa fa suka nemar wa kansu mafita tun kafin a zo a cin masu. Wannan ne ba su damar shiga cikin fadar sarkin ifritan aljanun duniya. zaune suka ishe shi a kan kujerarsa ta mulki. To daga nan ne muka tsaya yanzu kuma insha Allahu za mu ci gaba. Kujera ce mai matuƙar kyan gaske wadda aka sarrafa ta da ɗanyen zinari, shi kuwa sarkin Efritan aljanu na duniya yana zaune a kan wannan kujera ya shiga irin ta kasaitattun sarakuna irin kayansu na sarakan aljanu ko da suka shiga suka yi arba da shi sai suka tsaya suka yi cirko-cirko suna duban junansu ba tare da sun cewa juna uffan ba sarkin ifritan aljanu na duniya mai suna janun shine yake ce da wata iriyar mahaukaciyar dariya har sai da yi wannan dariya ta ishe shi sannan ya ci gaba da magana yana ce musu ku sani yau kun shigo kabarinku Na rantse muku babu wanda zai iya ƙara numfashi ko da na rabin sa'a daga yau, babu wanda zai fita da numfashi daga cikin wannan fada da kuka shigo. Idan dai har na cika ni ne sarkin ifritan aljanu na duniya, to hakika yau ba zan taɓa bari waninku ya ƙara numfashi ko da na rabin sa'a ba. Yana faɗin haka ya tafa hannayensa nan da nan wasu takubba masu baki biyu suka bayyana a hannunsa. Wani irin zafin nama ya yi tamkar walƙiya silim sai ga shi a gaban sassadauki Hashimar. Bayyanarsa ke da wuya nan take suka kaure da wani azababban faɗa mai matuƙar haɗarin gaske. Tsananin haɗarin da ke tattare da wannan faɗa da suke gwabzawa hakika tabbas kowane lokaci mutum zai iya rasa ransa. Cikin wani ƙanƙanin lokaci wannan sarkin Ifritan aljanu ya wanzu a tsakankanin sassadauki Hashimar. Duk da tarin ƙarfi da kuma sadaukantaka irin ta sassadauki Hashimar da kuma sadauki Amfasu sai dai tashi tamkar a banza. Duk da cewa aljani da razu shi ma aljani ne kuma yana da matuƙar ƙarfi amma duk da haka idan aka haɗa ƙarfinsa da na sadauki hashimar da kuma na sadauki amfasu duk da haka ba za su iya ɗaukan kaso goma cikin ɗari ba na ƙarfin wannan sarkin ifritan aljanu na duniya ba ai kuwa nan da nan ba tare da wani ɓata lokaci ba ya ringa kai musu sara cikin wani ƙanƙanin lokaci ya musu sara a jikinsu kusan sama da guda bakwai bakwai Shi kuwa aljani da razu tun a lokacin da aka fara rigimar aka yi masa wani mugun duka ya faɗi bai suma bai san inda yake ba. Banda Allah ya karamta ɗan adam a kan aljani, da tuni an hallaka su sadauki an fasu. Tunda duk ƙarfi irin na aljani da razu amma yanzu ga shi a ƙasa wanwar. Tunda aka fara wannan faɗa har yanzu ko jikinsa ba su taɓa ba bare su sami damar saransa. A nan ne fa hankalinsu ya yi matuƙar tashi sosai. Sun yi salon faɗa ya kai guda arba'in amma duk a banza. Tun suna iya kare saran da yake kawo musu har ta kai ta kawo ba sa iya karewa domin tsananin galabaitar da suka shiga. Ganin wannan al'amari da yake shirin faruwa ne ya sanya hankalin gimbiya Sharsila ya matuƙar tashi. Nan take gimbiya Sharsila ta koma ambaton Ubangiji tare da kiran sunayen Allah tsarkaka. tare da addu'o'in neman ɗauki ga Allah subhanahu wa ta'ala. ai tana cikin haka ba tare da bata wani lokaci ba sai suka ji wani sabon karfi ya shigo su nan take fada ya koma sabo fil gumurzu ya kai gumurzu mazaje suna ta karawa cikin wani kankanin lokaci sadauki hashimar ya zare takobin saiful haq tare da yin kabara yayin da ya kai wani sara mai karfin tsiya kan wannan sarkin ifritan aljanu cikin sa'a ya lafta masa wannan takobi na saiful haq nan take gurin ya dare wuta ta kama a jikin wannan aljani aljanin ya kone kurmus su kuwa sassadauki hashimar suka zube ƙasa suna ta famar lumfarfashi na gajiya cikin hanzari gimbiya sharsila da murshil suka rugo da gudu suka kama su suka zaunar da su domin hutawa a nan ne suka buɗe wata 'yar karamar salka suka ɗauko ruwa suka basu suka sha yayin da murshil ya ɗauko wani kullun magani ya sa musu a jikinsu wajen da aka ji musu raunuka ana cikin wannan yanayi ne sai suka ji gidan ya fara wata girgiza yanda suka ga wani sashe na gidan yana zaftarewa yana faduwa da jan haka sai suka miƙe suka nufi daidai inda karagar gadon sarkin ifritan aljanu take suka yaye wani labule yayin da suka ga wata kofa da za ta sada su da inda hular tsafi take sadauki hashimar ne ya sanya takwabinsa na saiful haq tare da sare wannan kwado inda cikin hanzari ba su ɓata lokaci ba suka cusa kai zuwa gurin kasancewar sun hallaka mafi yawan dakarun da suke wannan fada ba su sha wahala ba wajen ɗauko wannan hular sihiri suna ɗauko wannan hula suka juyo a guje yayin da aljani da razu ya wufe sure su ya lafta su a gadon bayansa inda ya luluka da su sararin samaniya gudu yake ta famar tsalawa da su aljani guzamu kuwa daidai lokacin da suka karaso bakin yankin shi ma ya biyo su a baya murshin ne ya dube shi tare da faɗin kadi ka cika tsoron mutuwa to gashi baka bi mu ba mun je mun dawo lafiya babu abin da ya same mu Guzamu ya kada baki ya ce masa to sai me ni dai na san da na bi ku hakika da yanzu na bakunci lahira shi yasa na samu guri na buya ku je ku dawo sannan in bi ku ni dai tunda an riga an kashe mai gidana hakika komai yayi daidai domin kuwa yanzu na zama yantacce ni ma na zama mai cin gashin kaina guzamu ya dubi gimbiya shirsila ya ce mata shikenan ku ya kusa cika za ku zama ma'auratan juna gimbiya shirsila ta harare shi tare da faɗin kai kuma kana bakin ciki a can kowa ɓangaren boka tunda ya ga abin da ya faru da su boka salbayan sai baƙin ciki ya turnuƙe shi ya tabbatar wa kansa cewa ba zai taɓa samun nasara ba tunda har su sadauki hashimar suka karɓi addinin musulunci wannan ne ya tilasta masa yin wata kara yayin da ya tarwatsa madubinsa na tsafi wata wuka buka zalzan ya ɗauka ya daɓa wa kansa saboda tsabar tsananin baƙin ciki inda ya faɗi ya mutu to ka ji fa mai saurare bata akan bata gashi mashiriki gashi kuma ya hallaka kansa da kansa Allah dai ya kyauta a can kuwa ɓangaren birnin Nurul Islam makircin da dakarun kasar kinshasa na kasar sarki makazu suka so shirya wa kasar nurul islam ba su samu nasara ba ubangiji ya tona asirinsu domin kuwa tun kafin isar su cikin garin yan leƙen asiri suka isar da saƙon abin da suka shirya gaban sarki sarki nawaz wanda har yanzu yake kwance ba shi da lafiya wanda tuntuni yake kwance saboda tsabar baƙin cikin rashin ganin gimbiya sharsila dakarun birnin kinshasa na ƙasar sarki makazu na shigowa cikin birnin nurul islam aka yi musu kofar rago aka yi da su domin sako ya riga ya ishe fadar sarki haka aka tattare su gaba ɗayan su aka kai su kurkukun garin aka kulle su nan da nan aka yi umarni mutane su yi shirin yaƙi yayin da aka tattara dakaru masu yawan gaske aka haɗa runduna kuma aka tunkare su domin zuwa aje a yaƙe su an haɗa gagarumar runduna domin tunkarar maƙiya waɗanda suka zo suka yada sansani a gefen garin birnin nurul islam kasancewar sun sami labarin yadda rundunar kinshasa ta ƙasar sarki makazu suka rarraba kansu a cikin wannan jeji Wannan ne ya sanya su ma suka rarraba kansu ya zuwa gida hudu, yayin da aka raba waɗansu masu riƙe da kwari da baka. Waɗansu kuma mahaya doki, waɗansu kuma masu riƙe da masu, waɗansu kuma yayin da suke riƙe da ƙugiya da kuma takobi. Cikin dare suka tinkare su inda suka yi sa'a dukkanin suna bacci, suka kewaye su iyakaci kawai masu gadi ne suke a tsaye idanunsu biyu ko suka ga haka sai farin ciki ya lullube su nan take suka yanke shawarar a yi musu samame tunda duhu ne a rika yi musu kisan ɗauki ɗaiɗai a yi musu kisan mummuke gaba ɗayansu hakan kuwa aka yi sun sami nasarar kashe dukkanin masu gadin yayin da daga bisani suka sami nasarar cinnawa tantunan rundunar sarki makazu wuta inda suka kone dukkanin kusan dakarun da suke cikin wannan tantuna duk ma wanda wuta bata kama shi ba idan ya yi yunkurin guduwa sai su sanya takobi su sare masa kai da haka har suka karar da wannan rundunar dakaru daga baya suka koma cikin birnin su cikin murna da nasarar da suka samu akan waɗannan makiya washe gari da safe aka shirya biki domin murnar nasarar da aka samu haka aka fito ana ta biki ana shagulgula domin murna suna cikin tsaka da wannan biki ne kawai sai suka ga rana ta yi wani lilimi kamar hadari ya taso Dukkaninsu suka ɗaga kai suna kallo su ga menene zai faru cikin wani kankanin lokaci sai suka ga aljani da razu yana yunkurin sakowa yayin da mutanen gari suka hau guje-guje da ihwace-ihwace su kuwa dakarun yaƙi suka yi shirin kota kwana domin koda wani abin gudu ne ya zo ya same su su far masa koda sakowar aljani da razu sai suka hango gimbiya sharsila a bayansa Nan fa mamaki ya ishe su gurin ya cika da mamaki. Kafin wani lokaci dandazon mutane ya cika a kofar gidan sarki yayin da mutane suke ta zuwa kalan gimbi a Sharsila. Kai tsaye cikin gida aka je aka shigar da su, shi kuwa sarki na Nawas har hawaye ya zubar a idanuwansa saboda tsabar tsananin murna da farin ciki. An sauki bakin cikin karamtawa sosai daga bisani aka ba su masauki. Bayan sun huta na tsawon kwana biyu ne sarki ya sa aka kirawo su inda ya tambaye su labarin abin da ya faru suka kwashe dukkanin labari suka gaya wa sarki. Sarki umarni aka haɗa auren gimbiya Sharsila tare da sadauki Hashimar, yayin da shi kuma sadauki Amfasu aka haɗa shi aure da gimbiya Hafiya ƙanwar gimbiya Sharsila. An sha biki cikin karamci sosai bayan an kammala bikin ne aka raka gimbiya Hafiya tare da mijinta sadauki Amfasu ya zuwa ƙasar mahaifansa. Shi kuwa sadauki Hashimar Sarki Nawaz ne ya yi murabus daga kan kujerarsa yayin da ya danka masa kujerar sarautar ƙasar birnin Nurul Islam saboda tsananin amanarsa. Daga bisani aka zo aka yi bikin kona hular tsafi tare da kitsan kifi. Shi kuwa takwabin Saiful Haq aka yi mata gida na musamman aka ajiye ta a cikin kayan tarihi tare da bata kwakwaran tsaro. Haka dai soyayya ta ci gaba da gudana tsakanin Sadauki Hashimar da kuma Gimbiya Sharsila. Wata rana suna zaune gimbiya Shasila ta buƙaci ya bata tarihi na rayuwarsa. A inda gimbiya Shasila daga bisani ta bashi shawarar kan cewa a je a taho da mahaifinsa, tunda dai shi yana raye. Haka aka tura Dakaru zuwa birnin Azrab inda aka je aka taho da mahaifin sadauki Hashimar. Ya jigata sosai tsufa ya kama shi. Wada aka zo da shi birnin Nurul Islam ya ga yadda mutane suke rayuwarsu kuma aka bashi labarin duk abin da ya faru da sadauki ɗansa sai farin ciki ya kama shi kan cewa ya yi farin ciki da ba zai rasa shi ba kamar yadda ya rasa ‘yan uwansa. Cikin sa'a da nasara ana kwana ana tashi haka shi ma wannan tsoho ya karɓi kalmar shahada. alhamdulillahi. Ma'abuta sauraron wannan littafi na bardan sadauki, yau kuma Allah ya kawo mu ƙarshen wannan littafi. Yanda za mu sanar da ku littafin da za mu saka nan gaba kaɗan. In Allah ya so ya yarda zuwa jibi za mu wallafa muku sunan littafin da za mu fara. Duk da cewa kuna biye da mu bashin littafi ɗaya wato son zuciya bacinta, shi ma insha Allahu za mu yi ƙoƙarin kammala muku shi.